أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Masu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mukta, kuma ana iya kuma da sakonnin tambayoyin ne dai sukan labin boyan da aka saba na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yayi kuma na ta adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook da yau dai muna asabar ne sha shida ga watan muharram na shekara ta 1439 bayan jira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da bakwai ga watan oktoba na shekara ta dubu biyu da 2017 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sani umari jalemu babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda kuma a ko da yaushe shine ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ne kuma suna na Anas Ibn Sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa masu sauraron mu wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana daga cikin rukunan imani da Allah subhanahu wataala ko cikin rukunan imani imani da ƙaddara annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci imani da kaddara cikin rukunin imani guda shida abin da zo cikin hadisin jibril alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya ambaci imani da kaddara ko kuma ambatar kaddara a cikin alkur'ani a kurare daban-daban ki Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar wato kowane al'amari mun halicce shi da kaddara akwai da ke cewa kana amurullahi ƙadaran makdura al'amarin allah ƙaddara ce wace wato abar ƙaddarawa a jibril alaihissalam ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama game da rukunan imani ko ya tambaye shi game da imani ya ce da shi an tu'mina billahi وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ce yi imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littattafai da manzanni sana ka yi imani da kaddara ta ubangiji mai kyau da mara kyau wato mai daɗi da mara daɗi haka ya tabbata a cikin eh, jami'ar tirmidhi hadisin jabir inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharri bawa ba zai zama mumini ba sai ya imani da kaddara mai wacce take mai daɗi da mara daɗi hakanan a cikin shi jami'ar tirmidhi hadisin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah ba'athani allah bil haqq ويؤمن بالموت بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره النبي صلى الله عليه وسلم يقول باوا بزي زما مؤمني ba sai imani da abu hudu ya shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah sannan ya yadda cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo ne na Allah subhanahu wataala Allah ya aiko shi da gaskiya sannan ya yi imani bil ba'si ba'da ya imani cewa bayan mutuwa akwai tashi akwai wata rayuwa da Allah subhanahu wataala zai tayar da mutane domin su hisabi sannan kuma yi yu'minu bil qadar ko yu'minu bil qadar khairi wa sharri ya yi imani da kaddara wacce take mai dadi da mara daɗi sauraka imani da kaddara wani rukuni ne daga cikin rukunai na musulunci wanda duk imani da kaddarar Allah ba subhanahu wataala to imaninsa bai cika ba to bai zama cikakken mumini ba imani da kaddara shine yadda da cewa Allah subhanahu wataala ya san komai da zai wakana ubangiji subhanahu wataala ya san da shi a sama ko a ƙasa babba ko ƙarami Allah subhanahu wataala ya riga ya san wannan a cikin iliminsa ah, shine Allah subhanahu wataala yake cewa zalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati ma fil ard wa anna Allah bi kulli shay'in alim wato dan kusan cewa Allah ya san abin da yake sama ya san abin da yake kasa sannan kuma ya zan masanin komai ne Allah ya san komai to mutum ya yarda cewa ubangiji subhanahu wataala ya riga ya san komai kana bi huwa bi kulli shay'in alim Allah masanin komai ne da haka abin da ya kasance da abin da bai kasance ba Allah subhanahu wataala ya san shi to wannan yana daga cikin imani da kaddara cewa ubangiji ya san komai da zai faru sannan ka yarda cewa abin nan da zai faru ko wanda ya faru Allah subhanahu wataala ne yake halittar abin sawa'un abin nan mai daɗi ne kuma da daɗi ubangiji yake halittar abin halittarsa ce babu wani abu da yake wakana a duniya sama ko ƙasa ba halittar Allah ba Ko komai halitta ce ayyukanmu duka Allah ne ya halicce su shi halicci ayyukanmu masu kyau shi halicci ayyukanmu marasa kyau duk halittarsa ne babu wani abin da zaka ce ba halittarsa bane Allah zai aba kullu shay'in khalqahu thumma hada Allah shine ya riga ya bawa kowane abu halittarsa kullu shay'in kowane abu Allah shi ya ba bashi halittarsa kuma shine ya shirya ruwa. don haka babu wani abin da yake fita daga halittar Allah sawa'un abin nan abu ne wanda yake mahsus wato wanda za a gani a taba ko ma'anawi kamar ayyukanmu mu da ibadojinmu duka da ainihin ayyukanmu na yau da gobe faɗi tashinmu duk wannan Allah yake su Allah subhanahu ya ce wallahu khalaqakum wa ta'malun Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa to mataki ne daga cikin imani matakan imani da kaddara bawa yadda cewa duk ayyukansa halitta ce daga halittun daga halittar ubangiji halittun ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma yadda ubangiji subhanahu wata'ala shi yake samar da abin to bayan ya halitta kuma shi zai samar da shi wato har a gan shi ya auku kuma ya yadda cewa yana aukuwa da mashi'ar Allah cewa babu wani abin da yake aukuwa ba da wato ganin damar ubangiji ba sai ubangiji ya ga damar aukuwar abin saboda kowa da komai da ka gani karkashin mulkin Allah yake cikar mulkin Allah kuma ta kai wato yadda babu wani abu da zai faru ba tare da asa ba wanda yake nuna kowane irin mulki ba na Allah ba to mulki ne wanda yake tauyayye domin za a iya yin wani abin da shi ba haka mai mulkin yake so ba kamar a ce mulki na dan adam abubuwa da yawa za su iya faruwa a masarautarsa ko karkashin gundumar da yake mulki ko ƙasar da yake mulki ba da yardarsa ba ba da sansa ba da amincewarsa ba ko ci ba da ganin damansa ba sai da in ya faru sannan shi kuma in baya san abin ya dauna mataki amma dai abin zai iya faruwa to amma Allah subhanahu wataala ba haka bane duk abin da ya faru yana faruwa ne ƙarƙashin mashi'arsa kamar yadda Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah da wanda ya so daga cikin ku ya kama hanya madaidaiciya wato ya tafi a miƙe ba kuma ku ne za ku ga dama ba sai abin da Allah ya ga dama saboda komai yana tafiya ƙarƙashin mashi'ar Allah subhanahu wataala to wannan shine imani da kaddara wanda duk ya ya wato ya kafirce wa imani da kaddara wato a mataki na na ilimin Allah subhanahu wataala to babu shakka wannan ya kafirta tuman da zai ce Allah subhanahu wataala bai san faruwar abu sai ya faru to kaga wannan akwai jingina wa Allah subhanahu wataala jahilci wato Allah ya jahilci wani abu tare da cewa babu abin da yake fita karkashin daga karkashin ilimin Allah wanda jingina wa Allah subhanahu wataala jahilci babu shakka wannan ya kafirta haka nan wanda zai iya ganin cewa akwai wani abin da yake a duniya ba halittar Allah ba shi ba wannan ya kafirta tun ya ganin cewa akwai wani abin da ba Allah ne ya halicce shi ba Allah zai aba ah, kulle shay'in khalqahu thumma hada Allahu khalaqakum wa ta'malu komai da ka gani halittar Allah ne zaka babu wani abin da ba Allah ne ya halicce shi ba kuma shi mahaluki ne a ce ba Allah ne ya halicce shi ba to kaga akwai tabbatar da wani mahaluki banda Allah tare da cewa Allahu khaliqu kulli shay Allah shine ya halicci komai haka babu wani wanda za a jingina wa wani halitta banda Allah haka wanda duk ya yadda cewa akwai wani abin da yake faruwa kuma abin nan ba Allah ne ya halicce shi ba to kamar ya tabbatar da wani mahaluki ne bayan Allah subhanahu wataala shi halbin khaliqin ghairullah akwai wani mahalicci ba Allah ba babu to yadda da kaddara ba musulmi yadda da kaddara wani abu ne wanda zai samu masa da nutsuwa a cikin ransa samu masa da nutsuwa a cikin ransa kamar da zo a cikin hadisin Jabir la yu'minu ahadukum hatta umina bil kadari wato dayan ku ba zai zama mu la yu'minu abdun hatta umina bil kadar ba ba zai imani ba sai ya imani da kaddara wa an ya alama an anna ma asabahu lam mai kulle yukhti'ahu a ma akhfa'ahu lam yakul li ba yadda cewa abin da duk ya same shi to daman can ba zai kuskure masa ba abinda kuma da ya kuskure masa ba zai same shi ba don haka duk abinda ya same ka to Allah ne ya nufi ya same ka sawun abu ne mai daɗi ko abu ne mara daɗi kullum yusibana illa ma ballahu lana kace babu abinda zai same mu sai abinda Allah ya riga ya rubuta mana to kasancewa abinda ya same ka shine abinda Allah ya nufi zai nufi zai same ka abinda bai same ka da can Allah bai nufa zai same ka ba to wannan zai samarwa da bawa nutsuwa a cikin zuciyarsa cewa ko menene Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta shi ya kaddara shi shi yana tafiya ne ƙarƙashin kaddara ta ubangiji kamar da cewa kana amrullahi qadaran maqdura lokacin da aka kashe sayyidina Umar wace lokacin da aka soki sayyidina Umar da wuka wanda ya zama shine ajalinsa kucin kamar yadda Maimun ibn Mihran ya ruwaito yana sai na umar yana cewa kana qadrullahi wa kana wa kana amrullahi qadran maqdura sai na umar ya rika fadar wannan wa kana amrullahi qadran maqdura wannan daman al'amari ne haka Allah ya riga ya kaddara shi haka ba ba wani abu ne da zai iya kauce masa haka nan lokacin da aka harbi Talha ibn Ubaidillah a yakin Jamal shi ma ya kasance yana fadar wannan jumla wa kana amurullahi ƙadar mafura saboda sahabbai duka sun yi imani da ƙaddara babu cikinsu wanda bai imani da cewa ko menene ya faru daga Allah subhanahu ala yake ba haka imani da ƙaddara yana haifarwa da mumini wasu abubuwa masu kyau kwarai da gaske yana haifar masa da ɗabi'u masu wato matukar ban sha'awa a daga cikin irin abubuwan da imani da kaddara ke haifarwa da bawa akwai imani da cewa a wato samun cikar imani to imaninsa ba zai cika ba inda bai iman da kaddara ba to imaninsa da kaddara ya nuna kenan imaninsa ya cika sannan abu na biyu yana daga cikin abin da yake nuna cikar imanin bawa da rububiyar ubangiji cewa Allah subhanahu wataala shine mahalicci shine kuma yin komai komai a hannunsa yake da mai kyau ko mara kyau daga wajen ubangiji subhanahu wata yake sannan abu na uku duk mutumin da ya imani da kaddara to wannan imanin zai sa ya mayar da al'amuransa zuwa Allah gaba daya domin ya san cewa kowane al'amari yana faruwa ne da hukuncin Allah da kaddararsa wannan zai sa shi ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala yayin da ya shiga cikin wata damuwa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi masa wannan damuwar ya nemi ya yi masa damuwarsa a wajen Allah subhanahu wata'ala hakanan in wani abu ne na farin ciki ya same shi shi ma zai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ya san cewa wannan abu da ya same shi falala ce daga Allah subhanahu wata'ala ya gode masa akan wannan saboda haka cikin abin da imani da kaddara yake haifarwa da bawa shine jingina ni'ima zuwa ga wanda ya yi ta wanda ya bayar da ita shine Allah domin idan baka yi imani da kaddara ba to ba za ka jingina ma wani ni'ima ba sai wanda kake gani da idan ka cewa shine in wani abu ne ya dauko ya baka in wani abu ne na jin daɗi shi ya yi maka sanadiyarsa to kawai sai ka ɗauka cewa shi ne mai ni'imar ba za ka jingina wa Allah wanda shi ne asalin wanda ya zama shine asalin mai wannan ni'imar ba Allah yana cewa ma kun min ni'matin fa min Allah duk abin da yake tare da ku na ni'ima to daga Allah ne Allah ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah abin da duk ya same ka mai kyau to ka sani daga Allah ne to imani da kaddara shi yakan sa mutum ya fahimci cewa ni'imar da ya samu Allah subhanahu wata'ala shine ya yi masa ita don haka zai yi kokarin yi wa Allah subhanahu wataala godiya bisa ga wannan ni'ima da yawa za ka ga mutane suna rike wasu ba Allah ba suna ganin kamar wasu din nan duk abin da za su samu in ba ta hannun wannan ba ba zai ba zai samu ba sai suka manta da cewa ubangiji subhanahu wataala shi ya ba ma waɗannan abin da ya ba su har su kuma suke iya suke iya su yi musu wani abu sannan shi ne ya sanya ma zuciyarsu su tausaya musu har su yi musu wannan taimako don Allah ne ya yi wannan in ya ga dama in mai mulki ne ki ganin ta hanyar mulkinsa zai yi masa wani abu sai Allah ya kwace mulki ya ba wani in ya ga dama in mai dukiya ne yake ganin saboda dukiyarsa ne zai taimaka masa sai Allah ya kwace dukiyar ya ba wani wanda ba zai taimaka masa ba to kaga ashe ba shi dukiyar kuma ya ba shi damar taimaka maka ya taimaka masa din duk wanda da aikin Allah ne ya sa masa zuciyar ku tausayi ko kauna sa ma zuciyar ya sa ma zuciyarsa shi wannan da zai taimaka maka Allah ya sa masa tausayinka ya taimake ka ko ya sa masa ka san da yake maka ya taimake ka to kaga ashe dai abin karshe zai tuke ne zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda ko da za ka yi godiya ga wanda ya zama shine kamar wasiɗa shine kamar ta hannunsa Allah subhanahu wataala ya koro maka wannan ni'imar to kada ka manta asalin mai ni'imtawar shine shine Allah fa bikum min ni'matin fa min Allah kakkamanta da wannan cewa Allah shine asalin mai bayarwa shine asalin mai falalar haka sai ka gode masa sai kuma ka gode wa wannan da ya maka wanda cewa la tansawul fadla bainakum sannan abu na gaba cikin irin abubuwan da imani da kaddara take haifarwa wato tsayawa mutum ya ya bauta wa Allah domin shi kansa imani da kaddara din bautar Allah ne yayin da kai imani da cewa abubuwan duk da suke faruwa daga Allah ne to wani abu ne na bautar Allah da kake domin ubangiji subhanahu wata'ala shi ya neme mu bauta masa da shi yin imani da kaddara din to kaga akwai bautar Allah a ciki haka akwai ladan bautar Allah da zaka samu a imani da kaddara har ila yau wata hanya ce ta kubuta daga shirka hanya ce da za ta kubutar da kai daga fadawa cikin shirka saboda akwai majusawa waɗanda su suke ganin cewa a haske shi ya halicci alkhairi kuma duhu shine mahaliccin wato sharri wato duk wani alkhairi da za a gani to daga haske yake duk wani sharri kuma da za a gani daga duhu yake da Allah subhanahu wataala yake cewa la tattakhizu ilahayn ithnayn kada kada ku riki alloli guda biyu ku ce akwai akwai Allah akwai Allah alkhairi shine suke kira yazdan akwai Allah sharri shine ahrumun to kakku yi irin wannan yayin da mutum ya imani da kaddara to ya yarda cewa ubangiji subhanahu wataala shine mai bayar da komai shine mai kaddara komai shine mai zartar da komai don haka bai raba wato ayyuka ya ba mu wani ya ba Allah wani ya kuma ba mu wani wani Allah wani haka nan kadariya wato yan kungiyar kadariya waɗanda suke kore kaddara daga Allah suke cewa Allah bai halicci ayyukan bayansa ba to kaga anan sun tabbatar da masu wato masu yin halitta guda biyu tare da Allah wanda wannan shirka ne imani da kaddara shine ke tabbatar da kikkiawan tauhidi da kadaita Allah subhanahu wataala haka nan imani da kaddara yakan sa mutum ya zama yana da jarumta ya zama jarimi mai karfin zuci saboda ya san cewa duk abinda zai same shi to daga Allah ne ba zai mutu ba sai ajalinsa ya yi kowane lai Allah subhanahu wata'ala ya sanya mata ajali idan ajalinta ya zo dole ta mutu in ajalinta bai zo ba duk duniya za a haɗu akan aga an kashe wannan ran ba za a iya kashe shi ba to mutum yana da wannan to zai san cewa lan na illa ma kataballahu lana ba abinda zai same mu sai da Allah ya rubuta mana saboda haka zai iya fuskantar kowane abu cikin jarumta da wato karfin zuciya ba tare da ya ya girgiza ba don jin cewa ubangi subhanahu wataala shine mai yin komai ya sa ya dogara ga Allah subhanahu wataala imani da kaddara har ila yana haifar da wato karfin imanin shi kansa imanin zai yi karfi yayin da mutum ya yi imani da kaddara to ya karfafi imanin sa ne saboda haka ba zai taba girgiza ba wanda imanin nashi ba zai girgiza ba saboda mai saboda yadda da cewa komai daga Allah ne ah, haka nan imani da kaddara yana haifar da haƙuri wato mutum ya zama mai haƙuri mai juriya mai neman lada daga Allah subhanahu wataala akan ko menene ya same shi saka wanda suka yi imani da kaddara ba za ka same suna da raki ba ba sa masu masu raki ba za ka same su har kullum suna dangana suna mai da al'amarinsu da Allah suna daukan cewa ko menene ya faru haka Allah subhanahu wata'ala ya so haka Allah ya kaddara sannan imani da kaddara yana sa bawa ya ƙara samun shiriya daga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim wato babu wata musiba da za ta faru sai da izinin Allah <coughs> wanda imani da Allah Allah zai shirya da zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim Allah masanin komai ne alqama yana cewa shine mutumin da wata musiba za ta same shi ya san cewa daga Allah take ya mika wuya ya yarda da wannan abin da ya faru gare shi to shine Allah ya ce zai shiryar da zuciyarsa wato zai sanya shiriya a cikin zuciyarsa sanya shiriya a cikin zuciyar bawa shi zai sa bawa ya ga komai yadda yake wato ba zai rika ganin abubuwa a hagunce ba ko a kaikaice abin da ya kamata ka ga yana yin wani abu daban ga abin da kuma ya kamata in Allah ya sanya masa shari'a to komai zaka ga yana yin shi yadda ya kamata zaka yana tafiya daidai tunaninsa zai zama a miƙe sa ka zama su kyau ayyukan zaka suna tafiya yadda ya kamata saboda ya samu shari'a daga Allah subhanahu wataala to wannan kadan daga cikin irin abin da imani da kaddara take haifarwa bawa Allah subhanahu wataala ya samu dace to amin kuma amin malalla alkhairi tambayar ta farko a wannan mako ta zo ne daga firdaus ibrahim na'ibawa da take cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce suwa ya kamata a baiwa sadaka domin ta za a yanzu mutane ba su da sana'a sai yawan bara suna kuma cewa a basu dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali kuma suna da karfin da za su iya neman sana'a to bangare biyu ne akwai bangaren mai bayarwa akwai bangaren wanda ake bawa a shi mai bayarwa abinda aka ce shi ne yayin da ka ga mutum yana bukata yana taimako ka bashi sawa'un da gaske ke ba da gaske ke ba wannan ba lalle ne ka sani ba tana yiwa ka fahimci daga maganganun su cewa da gaske ke tana yiwa nan take in yi magana ka gane ƙarya yake amma kai dai abinda aka ce shine wasa'ilina ka ba wanda yake mai roƙo ba masaila fala tanhar to sannan shi kuma ta bangaren wanda za a ba wanda za a ba wato shi shi ne ya kamata ya ji tsoron Allah na farko dai ya sani cewa ita bara musulunci bai yarda da ita ba sai a cikin wata larura da zarar kuma aka samu abin da za a magance wannan larura din to a barta wato za a yi ta saboda larura in ya kasance babu wani abin da zai magance wannan larura sai wannan barar to sai a yi ta don a magance wannan larura da zarar kuma aka samu maganin ta to haramun ne kuma a ci da bara a mutumin da ya shiga cikin matsatsi ba shi da shi kuma ba mai bashi kuma ba da hanyar da zai samu yana bukata abin da zai ci ya nemi abin da zai ci da zarar ya samu abin da zai ci haramun ne ci gaba da bara domin ya tara wani abu na duniya a mutumin da Allah ya ba sa arziki yana cikin arziki lokaci guda wata musiba ta same shi wannan arzikin nashi ko wani bala'i na gobara ko na barayi ya faru ya rasa wannan dukiya tashi shi ma ana taimaka masa ana taimaka masa yana ya halatta ya koka gurin waɗanda za su taimaka masa a taimaka masa har ya samu abin da zai ja jari da shi ya koma ya ci gaba da harkokinsa wannan shi ma a bara ta halatta gare shi haka nan mutumin da zai wato ɗauki nauyi wajen raba wata husuma ko wata rigima tane ne biyu suke rigima akan wani abu na kudi ko ma ba akan na kudi ba sai ya kokarin raba su sai ya ce to kai abin da kake so a gurin wani ka zo ni zan bayar ko ko a'a wani zan taimaka maka dan ka biya wani kuɗin sa a zauna lafiya ko ko a'a wata kiki kaka ake akan wani abu suka ce wa ɗayan kai ya haƙuri zan ni ta bangare na zan maka kaza to kaga wannan wani abu ya dauka wa kansa to shi ma wannan ya halatta in ya je ya samu wasu ya gaya musu domin su bashi abin da zai sauke wannan nauyin shi ma ya halatta yi wannan to wannan hanyoyi ne da an halatta kamar mutumin da zai tambayi mutane masu wadata dukiyarsu domin gina masallaci ko don a gina wata makaranta ko don a taimaka wasu marayu ko a taimaka wajen gudanar da wani abu na aikin Allah wannan duk babu laifi dan shi ya tambayi waɗanda suke da shi wannan ba bara ce yake yi don azurta kansa ba to wannan duk ya halatta a a su yi wannan amma wanda zai nema dan kawai ya mai da hanyar hanyar cin abinci to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi narko mai tsanani a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa man sa'ala nasa takassuran fa inna ma yas'aluhum jamratan min an-nar falyastaqilla minha aw yastakthir wannan duk zai nemi ya rika roƙon mutane don ya tara wani abu to ya sani yana tara wa kansa garwashin mutane. ya tara kaɗan ko ya tara mai yawa wani ya rage nashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu su'alu bi ahadikum hatta ya'tiya yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhi muzatilah wato ɗayan ku ba zai gushe ba yana tabara yana ta roƙon mutane har sai ya zo da gobe kiyama a fuskarsa babu kutunkucin wato tsokan babu tsokan nama a fuskarsa wato duk gaba ɗaya fuskarsa ta zagonye ta zama sai zama sai kashi to kamar yadda anan ya zubar da mutuncinsa ba jin kunyar kowa ya je ya roƙo na ya roƙo nan yana zubar da ma'u wacihi to haka a can ma lahira ubangiji zai masa sakayya da irin wannan jinsin sakayya jinsin aikinsa ubangiji wata ala ya sanya duk naman wato fuskarsa duk ya zagonye ya zube da an gan shi an ga alamar cewa wannan wannan abin nan so kuma ita bara ba wai sai wanda yake kan danja shi kadai ne mai bara ba wanda mai bara ne to ba shi kadai wanda zai bi mutane office office ko gidaje yana musu kwankwasa musu gidaje ko ya shiga masallatai yana dole sunan tabara ba wai sai lalle ya tsaya a bakin danja yana a ba mu fi lahi ba to wannan shi bangaren mai bayarwa bangaren mai mai mai bara bangaren mai bayarwa shi abinda aka ce kawai bayar matukar dai ya ga alamar bukata tare da shi ya bayar ba ci aka yi dusan da za ka yi sadaka sai ka yi bincike ka sa an je an yi maka bincike keke da keke ka yi intabiyu ka yi waye sannan za ka yi ba wannan ba a kallafa maka wannan ba ko da za ka yi din daga baya ka fahimci cewa ba a mahallin ta kasa ba kana da ladanka cikakke babu abin da zai rage ka annabi ya gaya mana hadisin wani daga cikin banu isra'ila wani cikin al'umma da ta gabace mu ya yi alkawari tsakanin shi da Allah cewa zai yi sadaka da daddare mana ya ɓoye sadakarsa saboda kadar ya mata shiga sai da daddare zai yi sadaka ya fita da daddare ya je kwatsam da ya ba da kudinsa ga wani da safe sai aka rika cewa kaga abin mamaki jiya babban attajirin nan babban mai kudin da an ba shi sadaka wato ya je ya faɗa musu cewa fitan nan da ne wani ya gamu da niyyar sadaka kaga abin ya zama kamar abin barkwanci abin wasa to shine sai yake cewa sai addu'a ce Allah subhanahu wataala karbi wannan sadakar da nayi amma sai na sake yin wata don haka ya tashi kashi gari da daddare ya kuma komawa ya ba da sadaka shi barawo ya bawa safe sai a karkahira cewa ka je an yi wannan shahararren barawon na masa masa sadaka an ba shi sadaka wani ya ba shi kudi sadaka to nan ma dai ya ji ya ce ya ubangiji ga ta nan wadda na ba wa ɓarawo amma zan sake zan sake yin wata wata sadakar ya sake koma kashe gari karo na uku da ya danka ta a hannun wata mace a shekaru wace shi ma nan dai mutane aka yi ta magana a gari cewa ai karuwan nan jiya wani ya ba ta sadaka to shine ƙarshe Allah subhanahu wataala ya aika wa annabin wannan lokaci cewa a gaya ma wannan mutum Allah ya karɓi sadakar da ya duka domin shi wannan mai kuɗi da aka fara bawa sadaka tana yiwa wannan sadakar da za a bashi shi ma ta karyo zuciyarsa idan mai rowa ne shi ma ya ga ya kamata ya taimaka masu gashi shi yana tafiya yana abin nan wani ya zo ya taimake shi kuma ya ji yadda ya ji wanda ya sa shi ma ya taimaka ma wasu ce shi kuma barawo da aka ba shi ta yiwu watakila tsananin bukata ce ta hana ta sashe sata da zarar aka zai samu wanda ya samu jari ya daina satar kenan kaga an to shi daga mummunan aiki mummunan ta'ada haka nan ita ma wannan mace karuwa da aka bawa ta yiwu matsuwa ce ta sata harkar wannan harkar banza din wanda daga wannan lokacin kuma ta gyaru ta daina saboda haka shi mutumin da zai bayar ko da ya bayar ba a mahallin sa daidai ba to ladan sa yana nan yaushe shi yasa wancan mutumin yake ta ce alhamdulillah fi fi fi ghani alhamdulillah fi fi sariq alhamdulillah wato na gode Allah da wannan sadakar da nayi ta je hannun barawo nayi wa Allah godiya akan haka kuma Allah duk ya karba saboda haka kakka ji damuwa cewa don ka sadaka ka ta tafi a hannun da ba shi ya kamata ba akwai waɗanda yanzu kwata-kwata sun daina taimako saboda suna zargin cewa in sun taimaka ko dai wanda suke taimaka din abin ba ya kaiwa gare su ko ko ba a yin yadda suke zato wannan kai ya sare musu guya in baka ba sai dan ya shigo musu ta wannan kofar kuma su gaba ɗaya su daina aikin alkhairi kai idan ka yi da kyakkyawan niyya to kana da wannan cikakken lada ubangiji zai rage maka komai a cikin ladan ka ba kuma baka san yadda Allah zai juyar da wannan abun bai zama taimako fiye da ma yadda kai kai tunani shi yasa anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa da Allah wannan mai wadata wala Allah ya ji tausayi Allah ya sa masa tausayi wannan barawo la Allah ya tuba haka nan ita ma wannan mata ita ma wala Allah ta tuba ta daina abin da take saboda Allah na iya juya wannan abin ya zama alheri ta da baka ba ka zato ba wanda ya tafi zai ba da sadaka ya ajiye a masallaci da ne wani fakiri in yanzu ya gani ya dauka dan suna yin haka a da sai aje masallaci sai aje kunshin kudi a daidai inda ake zama abin nan wasu hu to wani fakiri da ya shigo sallah in ya gani ya dauka shi kenan to wani ya je ya je ya ajiye kudi sai dansa ya shigo sai ya dauka kawai sai ga jakar kuɗi a hannun ɗansa ya zo suka shiga abin da ɗan ya ce to ai shi in ta yi ba ya ce to ai ni ba kai ne niya ba shi ne suka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce uban to kai abin da kai niya kana da ladansa kai kuma abin da ka ɗauka je ya zama naka sauraka in kayi niya niyya wannan niyyar taka tana nan kuma Allah ba zai rage maka komai daga cikin ladanka ba to sai tambaya ta gaba da ta zo daga tali mun jibir yake cewa malam ya yi mafarki da annabi har sau biyu to annabiyin ya miko masa hannu suka yi musaba shi ne ke tambayar da allah malam ya za a iya gane cewa shi ɗin ne ya gani a mafarkin to abinda malamai suke faɗa game da mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallama na farko mutum ya san cewa shi mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha bamban da mafarki da kowane irin mutum a duniya kowane mai irin mutum zaka yi mafarki da shi ya zama shedan ne ya fito a surar wannan mutum kake ganin shi kamar mutuma amma ba mutuma ba ne annabi salar salama shi inda kai mafarkinsa ka gan shi shi annabi salar salama to shi ka gani annabi salar salama yake cewa man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamassalu bi wani duk yi mafarki na to ni ya gani hakikatan don shaydan baya yin kama da ni to kaga anan ashe yana buƙatar ka san kamannin annabi sallallahu alaihi wasallama da zaka iya fahimta cewa shi ka gani yasa malamai suka ce yana wannan yana nufin wanda ya ga annabi fi suratihi a kamanninsa kamanninsa ya za gane kamannin annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar karanta sirarsa da shama'il littattafan shama'il suke faɗar wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam menene halayensa shama'il shama'ilul tirmidhi to a ciki an faɗi sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake mutum ne tsakatsaki ba mai tsawo ba ba gajere ba tsakatsaki yake mutum ne mai mai gashi sosai ya zo har kan kafaɗarsa mutum ne mai wushiriya mutum ne mai kaza mutum ne mai kaga sifofinsa da ake zayyana to yayin da kai mafarkin mutum mai irin waɗannan sifofi yadda suka zo sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ka gani amma da zaka ga wani wanda yake da sifa akasin wannan kaga wani mutum ka kaura mai kiba to kaga ba ba annabi ka gani ba annabi baya da kiba haka kaga mutum dan shaburburi dan siriri to shi ba manzo Allah ka gani ba kaga mutum dan da kurkushi haka dan gajere ba shi ba manzo Allah ka gani ba kaga wani dogo to ba manzo Allah ka gani ba saka sai kaga wanda ya sada shihofin ko kaga mutum kaga wani mutum kansa da kwalkwabo to wani baya kwalkwabo ba ba aikin haji ba so kaga ba annabi ka gani ba kaga wani mutum baki kaga ba annabi ka gani ba annabi ba baki bane fari ne to haka dai duk wata sifa ta da ta zo ta annabi sallallahu alaihi wasallam kaga cewa ka ganta tare da wannan mutum to shi ka gani amma da ga wani mutum da ya saba wa wata sifar sa da sifa wacce ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ba annabi ka gani ba to haka kema idan wannan da ke gani ki je ki karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ki karanta sifofinsa in kin ga cewa binne kike gani ya zo da wannan sifa to wata rahama ce ta ubangiji ya soki da ita ya nuna miki ma aiki sallallahu alaihi wasallam don ya kara sa miki imani ki imani ki kara karfi a zuciyarki kuma ya zama kamar albishir gare ki to sai imrana alhaji wani ne yake cewa assalamu alaikum malam ko ya halatta ga musulmi mai gidan talabijin ko rediyo ya karbi kudin wata coci domin yada addinin kiristanci a gidan to eh, kamar da bahaushe ke cewa ƙwarya ta bi musulmi ya yi abin da addinin sai ya sashi ya yadda da shi wato kana musulmi a duk komai naka akwai koyarwa da addini ya dora ka akanta babu wani abu da za ka shiga a ce a nan a ce musuluncinka babu shi in dai kai musulmi ne to ka tafi yadda rayuwarka yadda musulunci ce shine ke cewa Allah subhanahu wataala yana cewa ya walidina amanul kulufis sil ya walidina kulufis sil silmi kafa ku shiga cikin musulunci gaba daya hakanan eh, Allah subhanahu wataala yana cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace da sallata da yanka na da rayuwata da mutuwata to rayuwata gaba daya lillahi rabbil alamin dunna Allah ne sauraka ba ka da wani abu wanda za ka ce wannan ba Allah a ciki wannan kuma akwai Allah a ciki to in har komai da kai da abin da dukkan mallaka duk na Allah ne abin da sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard walillahi ma fi samawati ard duk abin da yake samai da ƙasa duk mallakar Allah ne to kaga ashe dole yi abin da yake daidai da koyarwar da Allah subhanahu wataala ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam da ita koyarwar da Allah ya ko annabi da ita shine kana yada abin da ke alkhairi ne kana yada abin da ke gaskiya ne abin da ke daidai ne duk abin da ya zama ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne ba alkhairi ne to bai halatta ka yada shi ba in ka yada shi to babu shakka kana da kamasho na yada wannan abu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man da'a ila al-huda kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah la yanqusu dhalika min ujurihim shay wa la yanqusu min ujurihim shay ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزانهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم وان دي كرا زوا ga تو انا yana da ladan waɗanda suka yi aiki da wannan shiriyar har alkiyama ta tashi ba tare da wani abu na ladan su ya ragu ba wato kowa za a bashi ladan sa cikakke haka nan wanda ya kira zuwa ga bata to ya da bata to yana da alhakin waɗanda suka bi wannan bata har zuwa tashi alkiyama ba tare da alhakin su laifin su da za a ba su masu da suka yi batan ya rabu kowa za a ba shi nashi da ya hamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzari alladhina yudillunahum bighairi ilm Allah ce don su dauki laifuffukan su cikakken ranar gobe kiyama da laifuffukan waɗanda suka batar ba bisa ilimi ba sauraka abu ne mai matukar haɗari mutum ya zama ya zama sanadiyar yada wani abin da ba gaskiya ba musulmi duk musulmi ya da cewa Allah ɗaya ne kuma Allah ba shi da ɗa Allah ba shi da abokin tarayya annabi gaskiya ne alkur'ani gaskiya ne to duk wanda zai yada abin da yake akasin wannan wanda zai yada Allah yana uku ne Allah ɗayan uku ne nabi Isa Allah ne ko dan Allah ne ya zai yada abin da ya saba abin da musulunci ya zo da shi alkur'ani Allah subhanahu wataala ya zo da cewa wala taqulu salasa, inna ma huwa ilahun wahid kada ku ce Allah uku ne Allah ɗaya ne shi kadai لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم Allah ce wadanda suka ce Allah uku ne sun kafirta wadanda suka ce Allah ɗayan uku ne ko almasihu isa Allah ne Allah ce sun kafirta to ka ba da dama a yada wannan babu shakka kana da kamasho na waɗanda suka bi wannan ko suka yi aiki da wannan ko suka ji wannan suka yadda da shi kana da kamasho da wannan haka bai halatta ba dan kana da gidan talabijin ko gidan rediyo kana musulmi ka ce saboda kai ka kawo daidaito babu wani wanda yake ba musulmi ba da zai bude gidansa ya fifita wani abu akan nashi to kaddara ma shi zai iya cewa musulmi ya zo ya nashi watakila shi nashi addinin bai dauke shi da muhimmancin da yake da addinin yake nuna ba to kai bai kamata kai haka ba ya kamata ka kiyaye ka tafi da wani abu na guzuri da ka koma ga Allah subhanahu wata'ala kana da abin da za ka kare kanka da shi haka ba bai halatta akwai bambanci da gidan rediyon gwamnati saman gidan rediyon gwamnatin tarayya watakila wanda kai ba naka bane mulkin na ƙasa ne wanda ƙasar nan kuma haɗin gambiza ne yadda sama can take haka komai nata yake akwai musulmi akwai wanda ba musulmi to a nan ka kasancewa ka musulmi ba za ka iya hanawa ba kana shugaban rediyon tarayya na musulunci ko kafin da rediyon tarayya na gwamnati ta tarayya yana magana ta gwamnatin jiha ba gwamnatin tarayya gwamnatin jiha abinda da ya fi yawa a jihar kusan shi yake shi yake abin amma kamar gwamnatin tarayya wannan baka da ikon ka ce ka ba wa wani musulmi ka hana wani tunda ita kasar gaba ɗaya haka take amma in ya zama na naka ne kai ka kafa da kuɗinka kana da yanci ka ce ka ba mu wani ka hana wani ko cikin musulmi ma kana da yanci ka ce wani ka zo gidan rediyo kai kaza wani ban yadda ka shigo rediyo na wannan duk yancin ka ne kai wannan to ka kana da damar da ba zai zama tilas ka ka yada wani addini sabanin addinin da yake na gaskiya ba to sai wani tambayar da an sha amsa ta a cikin wannan shirya da ta zo daga Yusuf Ibrahim Ibrahim Baffa yake cewa malam shin mai sallar la'asar zai iya bin mai kara'in sallar azhar na'am zai iya bin sa kuma kamar yadda kace mun sha an sauna tambayar ana bibiyar mu cewa sabanin ayyuka tsakanin liman da abin nan sabanin niyya afwan ba ayyuka ba sabanin niyya tsakanin liman da mamu ba zai cutar ba dan liman yana sallar nafila farilla mamu ya bishe yayi nafila ko mamu yana sallar farilla liman yana nafila ya bishe su yi sallah wannan duk ba zai cutar ba saboda duk an samu irin wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wasu su bi a matsayin masu nafila hakanan ya tabbata a lokacinsa mu'azib ibn jabal yana yi wa mutanansa sallah bayan ya yi sallar isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma yi wa mutanensa sallah yana fira su suna bin shi a matsayin masu farilla to kaga duk wanda yana nuna cewa sabanin niyya ba zai tarba da haka mai azhar zai iya bin mai la'asar mai la'asar zai iya bin mai azhar babu wata matsala ana ana abin ne idan ayyukan za su saba mai yanda zai magariba ba zai mai isha'i ba saboda magariba raka uku ce isha'i raka hudu ce to kaga ba zai zo ba liman ya tashi zai ci kuraka ta hudu kai ka zauna a nan ka saba masa aikace shi yasa a nan haduwar ba za ta yi ba na'am sai tambayar da ta zo daga abdulmalik abu rauda yake cewa malam idan mace tana jinin haihuwa kuma ya tsaya mata kafin kwanaki arba'in shin za ta iya yin sallah dama ba sharaɗi ba ne dole sai ya cika waɗannan kwanakin arba'in ko sittin ba dole ba ne abinda dai ake faɗa ana faɗan maximum mafi yawan lokutan da yake dauka a bisa kauli na wasu malamai 40 a wasu kauli wasu malamai 60 idan har ya tsaya kafin wannan lokaci to shikenan za ta za ta yi ci gaba da ibadarta to sai Abdulaziz Awal Ibrahim shi kuma yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce mace ce take da ciki sai ta mutu kuma da wannan cikin amma ba sanadiyar haihuwa ba shine yake cewa kuma cikin ya kai watannin haihuwa to malam za a iya yin tiyata a ciro ɗin ko kuwa za a bar shi ne abin da da shi idan har an tabbatar da cewa yana da rai likitoci har sun tabbatar da cewa da ransa za a iya tiyata a ciro shi ba wani abu Ta sai Hussein Yusuf yake cewa tambayarsa ita ce idan aka samu ciki ba ta hanyar aure ba shi idan matar ta haihu ya halatta uban ya karɓi ɗan a matsayin ɗa ko kuwa mahaifiyarsa za a danganta wa ɗan tunda ya ce uban shi kansa a sai ya ce uban ya karbe shi a matsayin to tunda shine ubansa shine daga uba sai da da uba ba aka ya zama uba ba sai da dan ba so haka ɗansa shine shine babansa kamar yadda ya zo a hadisin jurayj aina man abuka yace arra'i waye babanka yace makiyayi daga makiyayi nan da ta hanyar zanani haife shi shine shine babansa so ba a haifa mutum Eh, sai ta hanyar eh, min bai ya kharuju min bayin sulbi wa tara'i ne ta hanyar namiji da mace ta hanyar namiji da mace ake samun mutum in banda annabi adam da hawa annabi isa su ne wanda Allah ya yi halitta su ba ta irin wannan hanyar da ya halitta sauran mutane ba annabi adam ka samar da shi ba uwa ba uba to daga ba namiji ba mace annabi abin nan hawa'u aka samar da daga namiji ba mace eh, annabi isa kuma daga mace ba tare da namiji ba sauran kuma mutane da namiji da mace ba ga rabon ya cika cif-cif kashi hudu babu na biyar to kuma ba wanda za kuma samun shi kuma kawai a ce gashi yana da uba bai da uba domin aka san uban uba shi ke shi ne ubansa ya rage kuma abubuwan da su biyo baya na gado da sauransu wanda kuma wannan sabani ne tsakanin malamai ta sai abubakar sadiq shehu kurawa yake cewa yana neman alakar wannan aya da kuma dawar annabi isa da ke cikin hadisai ingantattu wadda take cewa falon mata faita ne kunta an kai ba alayyam to ba su da wata alaka sai dai wanda zai kokarin hada alakar da su wannan allah yana gaya mana da zai faru a alkiyama da zai faru a alkiyama lokacin hisabi lokacin da allah subhanahu wata'ala zai yi wa annabawa tambayoyi akan abin da ya aika ya aike shi su yi sun isar mai kuma mutanen su kuma da suka aka aika musu annaba nan sun an sun anshi kiran su kuma su ansa ba wala nas'alan lazina ursila ilaihim wala nas'alan al mursalin nace lalle tabbas sai mun tambayi wanda aka aika musu da manzani su ma manzanin sai mun tambaye su cikin wannan abin da Allah zai yi ne tambayoyi tambaya za ta zo kan annabi Isa alayhi salam an ta qulta lin nas takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne kacewa wa mutane su mai da kai da kai da mahaifiyarka alloli baya ga Allah to wannan tambayar da Allah zai masa Allah ya san ba shi bane to amma dai guri ne na hisabi dan kowa ya tabbatar da cewa an yi masa adalci ba za a tafi ce an masa hukunci ba ba tare da ya san wani laifi yayi ba kuma an tabbatar da laifinsa an ta qulta lin-nasi ittakhizuni ummi ilahan min dunillahi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العلام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد haka annabi isa alaihissalam ya bada ya kare kansa ba don kuma don hujja ta tabbata akan waɗanda suka ce shi Allah ne cikin bayaninsa ya faɗi wannan cewa shi fa bai faɗi komai gare su ba sai abinda Allah ya faɗa ya ce ya umarce shi da ya sanar da su cewa su bauta wa Allah shine ubangijinsa shine ubangijinsu nibulullah rabbi wa rabbuk wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ina tare da su kuma ina sanar da me suke lokacin da nake cikin su falamma tawaffaita lokacin da karbi raina annabi isa alaihi salam karshe da zai mutu kamar da kowa zai iya mutu sawa'un abin nan waɗanda suka zo kafinsa da waɗanda suka zo bayansa ta tawaffaita ni kunta anta ba alaihim yayin da karbi raina to kana wato kai ne san abin da suke ciki bayan ka karbi raina to kalmar wafat nan? tana iya daukan wafat na bacci domin Allah subhanahu wataala ya dauke shi ya sa masa bacci ya ɗauke shi daga daga daga duran duniya an kai shi a sama kaga a nan za a yi kiran shi wafa tun da Allah subhanahu wataala insha Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha kaga mai bacci ma wafati ake kira ana kiran bacci wafati sawa kike cewa yayin da kai min wafati kaga dauke shi wafati ne haka nan bayan saukarsa sana ya bar duniya nan ma ai wafati ne da zai saboda in ka in ka dauke shi a matsayin bacci ɗaya ne yana nufin lokacin da aka dauke shi sama don wafati ne shi kansa in ka dauke shi a matsayin mutuwa yana nufin karshen lamarin sa yi zai koma ne ga Allah ya mutu kamar yadda kowane dukan annabawa suka koma ga Allah to sai sakon aliyu abdullahi gama yake cewa da allah malam me yasa imam al-bukhari aka ce a littafin sahih bukhari babu da'ifin hadisi ko daya amma kuma an samu da ifan hadisai a littafinsa na adabul mufrad imam bukhari ya yi sharaɗi a littafinsa al-jami tun daga sunan da ya ba wa littafin muka fahimci sharaɗinsa ya ce aljami usahi wato littafi wanda ya tattaro abubuwa daban-daban da hukunce-hukunce da tafsiri da falala da adab babu buka iri-iri sai ya sa masa al-jami ya tattaro abubuwa daban-daban sannan ya sa shi a sahih wato ingantacce saboda kaga shi ya sharɗanta wa kansa tun a farko cewa zai fitar da hadisai ingantattu a wajensa shi yasa ake cewa sahihul bukhari sabanin littafin al-adabul mufrad abin da yasa ake cewa al mufrad al-mufrad yana nufin wanda aka waro shi akwai al-adab a kitabul adab a cikin sahih bukhari akwai kitabul adab sannan kuma ya zo ya rubuta wani littafi al'adab to sai ake cewa al'adabul mufrad wanda ba cikin sayil bukhari yake ba saboda a nan bai ba shi wannan sharaɗin ba bai ce al'adabul sahih ba kitabul adabul sahih ko as-sahih fil adab bai kawo kalmar sahihi a sunan wannan littafin al'adabul mufrad ba shi yasa ba za ka ce dukansu su sahihai bane wancan da ya kayyada abin da sahihi ake cewa sahihi ne a wajensa in an ma samu hadisi ɗaya biyu uku wanda wasu daga cikin malamai suka ja da shi akan ingancinsu to amma shi a gurinsa bai fitar da su sai don ya tabbatar a gurinsa shi sun inganta shi yasa ake cewa sahihul bukhari kamar da ake cewa sahihul muslim sahihu ibn hibban sahihu ibn khuzaima sahihu ibn sakan malamai da yawa waɗanda suka rubuta littattafai suka ce su ingantattu za su fitar kadai to sai a ce wannan littafin sahihin shi wannan mai wannan littafin ah, sharaɗin da yayi ne ake faɗa a gurin ce sahihul bukhari sharadin da yawa kansa shine fitar da ingantacci sai tambaya ta da ziyarar dan yarima yake cewa Allah ya kara lafiya malam menene ingancin cewa annabawa 25 ne Allah ya ambata a cikin alkur'ani mai girma haka ne mana su din ne eh, wanda sunayensu suka zo a cikin alkur'ani su ne guda 25 a cikin suratul an'am wa tilka hujjatuna atina ibrahim ala qaumi har zuwa karshen. ayoyin da Allah subhanahu wataala alai ambaci annabawa kai wa Isma'ila wa Yasa wa Yunus wa Luta wa kullum faddalna alal alamin har zuwa kan wannan ayar in ka kirga ka ga annabawa guda goma sha takwas Allah ya faɗa nan wanda bai faɗa ba a ciki akwai annabi annabi Adam ambatansa bai zo ba a cikin wannan abin akwai annabi Idris ambatansa bai zo ba akwai shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ambatansa bai zo ba akwai annabi hudu annabi salih ambatansa ba su zo ba annabi shu'aib ba ambace shi a cikin ayar ba hakanan zulkifil ba ambace shi a cikin ayar ba to in ka hada waɗannan bakwai da ba ambata ba da wancan 18 zai baka 25 kuma lallai saka da kai masu da wanda muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi aiko da sakonnin tambayoyinku ta kan lambar waya sifiri takwas biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi kowa ta adireshin imel a fatoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a doktor sheikh muhammad san umari jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin tambayoyinku bashir idris ungwaggo shi ne tattara sautin akan na'ura anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh